بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقوى ga watan Ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha uku da watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alkalawa wanda ya fi shahara da masallacin malam bako allah ya ji kansa yau za mu tashi suratul hijir aya ta sittin ko aya ta sittin da ainihin takwas na'am a'udhu billahi samii'il 'aliim min ash-shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ina ganin malam ya dan dawo daga baya saboda a dan yi bayanin yadda za a fahimta da kyau to a jiya muna cikin bayani dangane da ainihin annabi lut da manyan bakinsa ya yi manyan baki ko manyan bakin nan samari ne majiya ƙarfi kuma kyawawa a lokacin nan matar annabi lut sai ta yi sauri ta an karar da ainihin su wayancan mabarnatan cewa fa mijina ya yi manyan baki bakin nan kuma samari ne kyawawa saboda haka ku yi sauri a zo a aiwatar musu abin da ya dace shine ake cewa waje a ahalul madinati yastabshirun sai mutanen birni su ne wayannan 'yan luwaɗi ɗin wayannan masu aikata wannan mummunan abu sai suka zo suna albishir suna farin ciki akan wannan al'amari an gane ko cewa ta samu ta samu kenan suna farin ciki yanda ainihin mazinaci idan ya ga 'yan mata yake rawan jiki haka shi ɗan luwaɗi idan ya ga maza yake rawan jiki an gane wannan aiki to sun zo suna albishir a lokacin nan sai annabi lut alaihi salam sai ce mai ala innaha inna ha'ula idaifi fala tabdahun yace dan Allah ku yi hakuri ku zamanto masu natsuwa ku zamanto masu mutunci lalle wa'annan fa baki na ne kada ku kunyatar da ni akai da sauransu dan Allah ku rufa min asiri an gane ko ku yi min kara wa'annan baki na ne na'am wa Allah wa la tuhzun ce ku ji tsoron Allah kada ainihin ku ƙasƙantar da ni domin idan kun kama wayannan samari kuka je kuka yi luwaɗi da su wa iyaz to zai zamanto kenan cewa menene zai zamanto kun kunyatar da ni kuma wannan bai dace ba misali an gane yayi na'am qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin sai suka ce da shi ah ya kai lut ashe ba mu hana ka kawo ainihin mutane ba ai murga mun hana ka dama kawo maza gidanka in dai ka kawo maza gidanka to insha Allah mu kuma sai mun yi barna an fahimci wannan ai shi ya sanya a wata aya lokacin da ainihin annabi lut alaihi salam yi musu nasiha yana nuna musu cewa ha'ula'i banati in kuntum an gane fa'ilin ya ce nan ‘ya'yana ne mata in kun kasance masu aikatawa wato yana nufin cewa in har kuna da sha'awa ne to ya kamata ne ku yi sha'awar ‘ya'ya mata kuma ‘ya'ya matan ma ba wai za ku yi zina da su ba ne za ku aure su ne an gane wani ayi nan ‘ya'ya mata ne ga sunan ‘ya'yana ne mata in kun kasance masu aikatawa a wata aya haula ibanati hunna aqharu lakum wa'annan ƴaƴana ne mata sun fi tsarki a gare ku saboda haka dan Allah ku kyala wa'annan mazan sai suka ce masa qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid suka ce laqad alimta hakika ka sani ya kai lut malana min banatika na fi banatika min haƙƙin ka san ba mu da wani haƙƙi game da 'ya'yanka mata mu ba ma sha'awan 'ya'ya mata ba ruwanmu da mata wa innaka la ta'lamu ma nuri lalle kai ka san abin da muke nufi ka san abin da muke so an gane ko saboda haka abin da muke so da kai ka kauce ka ba mu wa'annan mazan an gane ko wato dan mutuncin da za su yi masa shine shi ba za su taba shi ba duk wannan barnan gaba ɗaya Allah ya tsare shi ba za su yi da shi ba amma kuma za su yi da bakinsa an gano wannan ayi to shine annabi lut dai yayi iya kokarinsa wajen yin wa'azi ya nuna musu hadarin wannan abu an gano wannan ayi ya nuna musu wannan alfasha ne wanda ba a taba samun wasu mutane da suka aikata shi ba saka wannan ba karamin laifi bane ku ji tsoron Allah akan wannan kama wayannan bayan Allah suka kiyarda suka kekashe kasa shine annabi lut ke cewa qala law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin shadid yace wallahi da a ce ina da ƙarfi da zan iya fuskantar ku wallahi da na fuskance ku da a ce ina da ƙarfi da zan iya yakan ku ni kadai da na yake ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma idan na tattara zuwa ga wasu rukunai ina da wasu dangi ina da mataimaka masu ƙarfi wallahi zan yaƙe ku an gane wannan ko kenan ƙarƙashin wannan jihadi yana wajaba ne ga wanda yake da me ga wanda yake da iko idan mutum yana da iko ainihin sharuɗin jihadi suka cika kuma ya zama to mutum yana da ƙudura da istida'a to jihadi ya wajaba a kan shi kamar ya zama to sharuɗa sun cika amma ƙudura da istida'a babu an gane ko to jihadi bai zamanto wajibi akan mutum ba a wannan lokaci ga annabi lut annabin Allah ne ga wayannan mutane sun cika sharuɗa na kafirci sharuɗa na faɗa da addinin musulunci sharuɗa na fasadi duk sun cika shi gaba ɗaya an gane gashi kuma an tsayen musu da hujja an kusa musu da shubha duk wani abin da ya kamata a yi musu na gata an musu amma wa'annan bayan Allah sun yi gyarawa kaga abin da ya rage in har akwai iko shine a yaƙe su wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to sai ya kasance annabi lut ba shi da mabiya an gane ai ba shi da mabiya to sai ke cewa ta a ce ina da ƙarfi ko ina da mabiya ko ina da dangi masu ƙarfi da za su taimake ni akan wannan al'amari wallahi da na yaƙe ku an gane an fi karfin shi kenan ana kaiwa matakin da malami sai dai kawai ya ce Allah ya sauke yayi addu'a al'amari ya fi karfin shi an gane ko yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi abu ya gagara to malami ba abin da zai iya sai dai kawai ya ringa roƙon Allah shi Allah ya tsare shi kuma ya tsare ya tsare ainihin zuri'ansa an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga annabi lut alayhi salam kan wannan al'amari na'am qala ha'ula ibanati in kuntum fa'ilin qala sai ce ha'ula ya wa'annan su ne ƴaƴana wa'annan ƴaƴa mata nawa ne in kuntum fa'ilin in kun kasance masu aikatawa an gane ko kaga zahirin abun in sun kasance masu yin luwaɗi to ga ku yi da 'ya'ya mata haka ake nufi ba haka ake nufi ba an gano wani ko kaga ya ce a wata aya a ta'atun al-fahishata ma kun biha min ahadin min al-alamin innakum la ta'atun rijala shahawata min dunin nisa bal antum qaumun musrifun an gane ko to haka sai ce shin za ku ringa aikata alfasha wanda a duniya babu wanda ya taba riga ku yin aikin wannan alfasha din ke cewa to gaskiya ko mutane ne masu barna akan wannan to a wata aya kuma sai Allah yake nuna la lata'atuna rijala shahwata min dunin nisa ko kaga duk wannan yana nuna mana cewa wato suna takan maza ne to da za su taki mata da za su taki mata ta dubura ba ya halatta kaga baya halatta Allah ya riga ya nuna mana ita mace in mutum zai take ta nisa'ukum menene harsun lakum ne fa'atu harsakum annashi'tum matayen ku kaman gonan ku ne ku zo ma gonan ku daga ta inda kuka dama idan mutum yana zuwa gona yana zuwa gona ne don ya bata gonan ko yana zuwa gona ne don a samu amfanin gona eh to idan har manomi yana noma ai kowa ya san burin manomi shine a samu amfanin gona idan mutum yana takan matarsa shin yana takan matarsa ne kawai domin jin daɗi kawai ko kuma ko don dalili kuma yana takanta an gane ko domin ya ji daɗi sannan kuma domin a samu ƴaƴa a samu zuri'a to ta wani bangare ne idan mutum ya saki mace zai samu jin daɗi kuma ya samu zuri'a kaga shine ta shine ta gaba ta farji ba ta dubura ba idan mutum ya taki mace ta dubura wato ba a samun wannan zuri'a ta dubura shi yasa sai Allah ya kamanta mace da gona kenan ana saduwa da ita ne dan amfani a samu ƴaƴa ƴaƴan wato a samu amfanin gona misali a samu ƴaƴan itace da sauransu an gane wannan ko to ashe kaga da wannan kenan haramun ne mutum ya taki mace ta dubura to sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara fito da abin a fili Ya ce mal'unun man a atamra atahu fi dubriha Inanne ne wanda ya taki matarsa ta duburanta Inanne ne a shekarar mutum ya yi tawili cewa ai wannan mata na aure ta ne ina da iko in ma in take ta ta ainihin farji ko in take ta ta ina ta dubura to duk mutumin da ya wannan ya zama to wani lokaci farji wani lokaci dubura to wannan dan ta'adda ne jiya mun kawo aya ko wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah ya ce su ne wa'annan mutanen kirki su ne wanda suke tsara farjojinsu sai dai ga matayensu na aure ko abinda hannayen daman su suka mallaka su ne bayi da kuyangai fa innahum ghayru malumin to lallai su ba abin zargi ba ne ta wannan bangaren amma famanif ta gaga a wara a duk wanda ya nemi koma bayan haka ba wanda ya nemi koma bayan farji ya zo ya taki mace ta dubura ko ya taki mace ta wajen da ba ba inda ya kamata a take ta ba to wa'annan su ne 'yan ta'adda an fahimci wannan ko saboda haka kun ji abin da maganar da annabi lut ya faɗa magana ce mutashabiha idan nasi ya zo mu mutashabi sai a yi amfani da nasi muhkam don a warware shi annabi lut alayhi salam ba wai yana cewa ne kada a taki maza ta dubura amma ana iya takan mata ta dubura ba a'a yana nufin ƴaƴa mata su ne ake jin daɗi da su ba ƴaƴa maza ba kuma kowa ya san in za a ji daɗi da 'ya'ya mata ya san abin da Allah ya halitta a jikin mace wanda ta bangaren ake jin daɗi misali wanda ko ya koma can bangaren to wannan ya zama to, ko dabba ma ya fi shi hankali an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga ainihin annabi lut da mutanensa an gane ko sai Allah ta'ala ya yi rantsuwa ya ce na'am la'amuka innahum لفي sakawatin يعمهون wato bayan su sun riga annabi lut ya musu wa'azi suka zo suka ce masa awalam nan haka anil alami? shin ba mu hana ka ka ƙara bakuntar da wani mutum ba ba mu hana ka ba don mun gaya ma in ka bakuntar da wani mutum to lalle ba za mu yi lalata da shi an gane ko to shin ba mu gaya maka haka ba to saboda haka a lokacin da annabi lut ya yi wannan bakin a lokacin da ya yi wannan banyan baki sai mutanensa suka rikice yadda ka san mazinaci idan ya ga kyakkyawan mace wacce ta cika irin siffan da yake so irin yadda yake rikicewa to haka wa'annan mutane sun ga samari suka rikice hankalinsu ya tashi sai suka zo wajen annabi lut cewa ya miƙa musu shi ne Allah yake ce ma annabi lut na'am la'amruka na rantse da rayuwanka ya kai lut innahum la fi sakaratihim ya'mahun lalle su mutanenka suna cikin maye suna cikin magagi na ƙarfin sha'awa ya amahun wato innahum ya amahun lalle su suna cikin ɗimuwa, sun ɗimauce cikin ainihin magaginsu an gane ko sun rikice hankalinsu ya riga ya fita daga cikin daga ainihin tunani a lokacin nan wa'azi ba zai amfane su ba ko nasiha a lokacin dole ne in ma a miƙa musu wa'annan samari su yi lalata da su ko kuma su hallaka da annabi lutin Shi shine Allah yake sanar da annabi lutin Allah ma sai da ya rantsuwa na rantse da rayuwanka ya kai lutin lallai su suna su suna nan suna cikin dimuwa cikin magajinsu an gane wannan ko to saboda haka wannan aya din malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta kansa shin wannan jumla ce mu'tarida wanda an zo da ita ne don a isar da wani saƙo ko kuma ana maganan annabi lut ne alaihi salam zahirin ƙarinan ayan yana magana ne kan annabi lut an gane wannan ko a lokacin da mutanen da suka rikice sai Allah yake bashi labari ka ba sun riga sun rikice babu abin da suke sha'awa kawai yanzu hankalinsu kwanciyar hankalin shine ka miƙa musu wa'annan samari an ah, su yi lalata da su an gane ko sai Allah ya kira abun maye yadda ka san mutumin da ya sha giya baya cikin hankalinsa to haka nan wa'annan in sun ga samari suna fita hayyacinsu ne an gane to amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan jumla din ba tana magana akan da annabi lut bane Allah yana magana ne da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa an gane ko alqadi abubakar ibn al a almaliki maliki rahimahullah a cikin tafsirinsa a hakamul ƙuran yana cewa malaman tafsiri baki ɗayansu sun ce a ta'ala hahuna bi hayati muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa Allah a nan wajen ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu domin mutunta shi domin girma manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ba jumla bace wacce take hade da wancan magana jumla ce mutarida jumla ce sabuwa wacce an kawo ta ne domin a nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ana gaya masa cewa anna qaumahu min quraish fi sakaratihi cewa lallai mutanensa daga cikin quraishawa suna cikin maye na kafirci an gane suna cikin dimuwa suna kaiwa da komowa cikin dimuwa wajen kafirci irin yadda mutanen annabi lut su ma suke kaiwa da komowa cikin rudewa saboda sun ga samari an gane wannan ai saka mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kai gaya wajen kafirci har ya kasance wa'azi bai da amfani a gare su an gane to shine Allah yake ma annabi rantsuwa tun da kaga Allah ya rantse to ka abu ne mai muhimmanci kuma Allah sai ya rantse da fiyayyen halitta wanda babu halitta mai daraja irin shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka dauki wannan kauli hawa kullum majidin lil wara wa jalalatin wa jaa bi ayatin mahad kullu qalatin wa man shakka fihi fa huwa hilku dalalatin wani mawaƙi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tattaro kowane irin daraja na talikai da kuma ɗaukaka ya zo da wani irin mu'jiza wanda ya shafe duk wata magana shine alqur'ani man shakka fi duk wanda ya shakka game da wannan mu'jiza na manzo sallallahu alaihi wasallam fa huwa hirfu dalalati to shi ya zamanto abokin bata afil haƙƙi shakkun ba da alfi dalalati shin dama akwai shakka game da gaskiya bayan hujjoji dubu eh? ta inda ba shi ke cewa idan rana ta fito sakon hannu ba ta karewa to gaskiya in ya fito baro-baro an kawo hujjoji dubu akwai shakkan da ya rage babu shakkan da ya rage takaddama ha zikiru mana dari qur'u saboda haka wannan aya Allah yana ƙara nuna darajar manzon Allah aka ce babu wani manzo wanda darajar shi ya kai a rantsi wanda Allah ya taba rantsuwa da shi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan shine wasu malamai suke cewa wannan Allah ya rantse ne da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin wannan la'amruka sun ce asalin shi la'umruka ne daga umur rayuwa sai dai anan wajen an sa mai fataha li kasaratil isti'mal larabawa sun dade asalin shi la'umruka sun dade suna magana har ya zamanto sun koma suna sa fataha sai ya zamanto sun saba da wannan fatahan sai aka daina sa don ma sai fataha kawai galiban aka ce ma'anan shi wa baka'uka ya Muhammad wa baka'ika Allah ya rantse da wanzuwanka ya kai Muhammad wakila wa hayatika aka ce Allah ya rantse da rayuwanka aka ce wa haza nihayatu ta'zim wa gayatul bir wannan shine makura na girmamawa da kuma gayan alkhairi wanda Allah ta'ala ya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tashrif sannan abul jauza yana cewa ma aka saman lahu bi hayati ahadin gairu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani mutum ba in ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam li'annahu akramul bariya indahu domin Allah domin manzon Allah shine mafi girman talikai a wajensa shi kuma ibn al-arabi al-maliki bayan ya hikaito maganganun manyan malamai kan wannan matsala sai ke cewa menene abin da ya hana a ce wannan aya Allah ta'ala yana rantsuwa ne da rayuwar annabi Lut ba da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba eh mallazi yamna'u an yaqsima Allah an yuqsim Allah subhanahu wa ta'ala bi hayati Lut wa yabluga bihi min ash-sha' min at-tashrik ma sha menene abin da zai hana a ce Allah ta'ala a nan wajen ya rantse ne da rayuwar Lut kuma ya kai gaya gayan ɗaukaka da shi abin ya so ya kai gare shi sai ce duk wa kullu ma yuzihi Allahu lil Lut fi fadlin eh, yuta yuta da ifaihi min sharafin li Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah ta'ala ya baiwa annabi Lut na falala to ana bada ninkin sa biyu ko fiye da haka ga ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daraja an gane wannan ko li'annahu akramu ala Allah ta'ala an gane sai ce shin ba kwa gani Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Ibrahim matsayin khalil kuma ya ba annabi Musa matsayin a matsayin taklim yin magana Allah ya yi magana da shi wa kallama Allah Musa taklima sannan kuma sai ya bada duk wannan mukami ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi magana da annabi yayi kuma ya ba annabi Muhammad matsayin shi na me khalil to yace in dai Allah ta'ala ya rantse da rayuwar Lut to rayuwar annabi Muhammad shi ya fi daukaka shi ya fi cancanta Allah ya rantsa da shi yace so haka shi ana shi fahimta shi ibn arabi shi yana ganin karinan tana nuni ne akan annabi Lut Allah yana cikin magana ne da annabi Lut to ne sai Allah yake cewa la'amruka na rantse da rayuwanka ya kai lut innahum lafi sakaratihim amhun lalle su suna nan suna dimuwa a cikin magajin su wayannan kafirai kaga a nan wajen Allah ta'ala ya rantse da ainihin rayuwan annabi lut ibn arabi yana ganin babu abin da zai hana yin haka din shi yana ganin ba laifi bane dan an ce an rantse da rayuwan annabi lut alaihi salam kan nan wajen an gane ko amma dai mafi yawan malaman tafsiri ba sun ce jumla ce mu rida kuma wato Allah ya gito da ita ne yana cikin magana annabi nun sai ya gito da wannan magana sai ya zo ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya mutunta shi kuma ya gaya masa cewa irin abin da mutanen nun suka aikata na ainihin rikicewa saboda sun ga samari to su ma mutanen shi sun rikice wajen bautan gunki an gane wannan ko har ya zamanto wa'azi bai tasiri har ma annabi yana wa'azi yana so ya nuna musu aljanna su kuma suna kokarin su kashe shi ko kuma ya zamanto Allah ya rantse da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantse da rayuwanka ya Muhammad lallai mutanen ludu mutanen annabi ludu suna nan suna tsimuwa cikin magaginsu kamar yana ba shi labari ne a lokacin nan cewa ga abin da halin da suka shiga ciki su mutanen lut a nan wajen allah ta'ala ya rantse da ainihin rayuwa rayuwar mutanen lut ko ya rantse da rayuwar lut misali shin ya halatta mu mu rantse da wani allah kamar ni zai iya cewa na rantse da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewa shi ne biyayyen halitta ya halitta yaya hukuncin rantsuwa da wani Allah to an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu an wato cewa shi abdullahi dan umar ya ji wani mutum yana cewa la wal Ya ce a'a na rantse da ka'aba a lokacin nan sai abdullahi bin umar yake cewa la yuhlafu bi la. ya kai ne ba a rantsuwa da wani Allah domin lallai na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah haƙiƙa yayi shirka wannan hadisi hasan ne ligairihi akhrajahu tirmidhi wa abu daud sannan abin da ya kara karfafa wannan hadisi akwai hadisin kutaila wata mata daga cikin kabilan juhaina wato suke ba da labari cewa lalle yahudawa wani ba yahude ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce innakum tunaddidun wa kumtu tushrikun wato ba yahudan ke cewa lalle ku musulmi kuna hada kishiya da Allah kuma lalle ku kuna yin tarayya da Allah kuna shirka in ji ba yahude sai ka ce me yasa kace muna shirka sai ce taquluna na masha Allah wa shi'ta ku musulmi kuna cewa abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so ai wannan shirka ne ji bai hudi wa taquluna wal ka'aba sannan kuna cewa mun rantse da ka'aba ai rantsuwa da wani Allah shirka ne kaga bai hudi ma ya san tauhidi wai an gane a lokacin nan sai manzon Allah yana jin wannan magana sai manzon Allah sai ya umarci musulmi cewa daga yau idan suna so su rantsi ka su ƙara rantsuwa da ainihin ka'aba ka su ƙara rantsuwa da kowa sai da Allah yake cewa ka su ƙara cewa wa rabbil ka'aba sannan a ka su ƙara cewa wal ka'aba su ringa cewa wa rabbil ka'aba sannan kuma su ringa cewa ma sha Allahu summa shi'ita ko ma sha Allahu summa sha'a Muhammad an gane ko amma suka ce ma sha Allahu wa sha'a Muhammad wannan shirkun ne asgar an gane ko to wannan da wannan hadisi malamai suka ce kenan idan malami ya zamanto yana karantar da al'umma sai aka samu wani dan bid'a ko wani kafiri sai ya zo ya kawo wata matsala wanda matsalan nan gyara ne kuma tabbas ya ce ku 'yan salafiya kuna cewa ku 'yan salafiya ne kuna yin kaza kuna yin kaza kuna yin kaza to idan har ya tabbata gaskiya ne yaya in ya tabbata gaskiya ne sai mu ce to mun gode insha Allah za a gyara washe gari zai zo ya ga gyara an gane babu mu da cewa ai tun da mu yan salafiya ne gashi an ce mun yi kuskure ko kuma wasu na yin kuskure sai mu rufa musu in dai wannan kuskure akwai shi to lalle za mu amshe shi ko mu yi aiki da shi mu gyara kasancewar shi kafiri ko kasancewar shi dan bid'a baya hana mu mu yi aiki da abin da ya faɗa an gane wannan ko to kaga wannan kenan sannan an karbo daga abi huraira shi ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantse da ubanninku wala bi ummahatikum kada ku rantse da uwayenku mata wala bil andad kada ku rantse da kishiyoyin Allah gumaka wala tahlifu illa billah kada ku rantse da kowa sai da Allah subhanahu wata'ala wala tahlifu billah illa wa antum sadiqun kuma kada ku rantse da Allah sai kuna da gaskiya ba a rantsuwa da Allah akan ƙarya kamar yadda wasu ke yi akwai wasu masu wasa da sunan Allah wato ko suna da gaskiya ko suna cikin ƙarya za su ce billahi lazi kaza Allah shi yi sannan an karɓo daga ibn mas'ud yake cewa li an ahalifa billahi kaziban ahabbu ilayya min ahli min an ahalifa bi ghairihi sadiqan yace wallahi gara in rantsi da Allah cikin ƙarya da in rantse da wani Allah cikin gaskiya gara in rantse da Allah alhali ƙarya nake yi ya fi alkhairi da in rantse da wani Allah a cikin gaskiya wato mutum gara misalin ya yi ƙarya a ce mai ka rantse ce na rantse da Allah to ya fi alkhairi a gare shi da ya rantse da gunki ko ya rantse da wani mutum ko wani halitta akan gaskiya saboda rantsuwa da Allah kan ƙarya mutum ya yi fasikanci shi kuma rantsuwa da wani Allah kan gaskiya mutum ya yi shirkun asgar an gano wannan ko to wannan hadisin sahih ingantacce ne a kharajahu abdurrazzaq wa gairu, wa sahahu albani fil irwa sannan kuma wani hadisi manzo sa kasa yana cewa man halafa bi fakar llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika yayi shirka Su kaga wayannan hadisai da sauran hadisan da bamu kawo ba sun tabbatar mana rantsuwa da wani Allah menene shi shirka ne shi anan shirka ya kaskashi biyu akwai shirkun asgar akwai shirkun akbar to shi rantsuwa da wani Allah shi menene shi yanzu idan mutum ya ce ya rantsa da sarkin Kano ko ya ce ya rantsa da rawanin sarki ko ya rantsa da gemun baban shi ya kafirta me yayi yayi shirka karama bai fita musulunci ba amma ta ina ne zai fita musulunci idan mutum na ganin cewa idan ya rantse da gunki ko ya rantse da kwatsa, in ya yi karya, wannan kwarankwasan zai cutar da shi in ya yi gaskiya kwarankwatsan zai amfanar da shi wannan ya kafurta an gani in har na in mutum ya rantse da kwarankwatsa in ya yi karya. kwaran kwada za ta faɗo masa ta huda shi ta hallakar da shi in ya yi gaskiya kwaran kwaɗa za ta kawo mishi arziki za ta kawo masa alkhairi to wannan ya yi ridda an gane wannan ko to kuma ga shi na an samu hadisai ingantattu sun zo sun yi nuni akan cewa ba a rantsuwa da wani Allah shirka ce karama to sai kuma ga wani hadisi wanda zahirin hadisin ya yi nuni kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya rantse da wani Allah akwai hadisin Talha bin Ubaidillah wanda hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban a cikin isan mutum wani mutum wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al-Islam wani ba kauye ne ya zo yi ma annabi tambaya game da al-Islam sai annabi ya bashi labarin farillansa to anan wajen sai ya ce hal alayya gairuha shin akwai wani abu wanda yake dole a kaina bayan wannan wato bayan annabi ya gaya mai salloli na farilla sai ke tambaya annabi bayan waɗannan salloli da ka gaya mun akwai wani sallah wanda yake wajibi a kaina sai annabi ce la illa an tadawwa ce babu wani sallah wajibi a kanka sai in kaga dama salloli guda biyar su kaɗai ne wajibi duk wani sallah nafila ne to sai shi wannan mutumin ya ƙara tambaya aka ce mai azumin ramadan sai an ke ce ma annabi hal alayya gairuha shin ina da wani azumi wanda yake dole a gare ni banda wannan sai annabi ya ce la illa an a a'a sai dai kaga dama to sai wannan bawan Allah sai ya tafi yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu minhu yace wallahi bazan ƙara kan wannan ba kuma wallahi ba zan rage ba zan tsaya iya nan ni iyakacin abin da Allah ya wajabta a kaina zan tsaya kawai to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa aflaha in sadaka ya samu babban rabo in har ya faɗi gaskiya a wata ruwaya man sarrahu an yanzu ra ila rajul min ahli janna falyanzur ila hadha rajul duk wanda yake sha'awa ya kalli mutum dan aljanna to ya kalli wannan mutum a lokacin nan to an samu wata ruwaya kuma duk kan wannan maganar akwai ruwayan muslim aflaha wa abihi in sadaka aflaha wa abihi ya samu babban rabo na rantse da mahaifinsa in har ya faɗi gaskiya ya halatta mutum ya rantse da mahaifi to a cikin wannan ruwaya na muslim da abu dauda sai aka ce aflaha wa abihi in sadaka annabi ya faɗa ka wannan mutumin ya samu babban rabo na rantse da mahaifinsa in har ya faɗi gaskiya cewa ba zai ƙara kan wannan ko ba zai rage ba an gane wannan ko a wata ruwaya a au dakhala aljanna wa abihi ya shiga aljanna na rantse da mahaifinsa in sadaka wannan hadisin imamul bukhari da muslim suka fitar da shi amma wannan ziyada din wa abihi babu shi a cikin sahihul bukhari an gane ko akwai shi ne a cikin sahihul muslim da kuma abu dauda a cikin su ne aka samu wannan ziyada din to anan wajen a sauran ruwaya kamar yadda muka faɗa babu wannan amma ruwayan muslim da abu dauda akwai wannan ziyada na abihi sannan kuma ya zo daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ayu sadaqa a'zamu ajran wanda sadaka ne yafi girman lada sai annabi ke cewa ama wa abika latunabba'anna yace lallai na rantse da mahaifinka wallahi za a baka labarin abin da kai tambaya kaga wa abika kaga sai annabi ya rantse da mahaifin shi wannan hadisin wato imamu muslim ya fitar da wannan ziyada din amma kuma bukhari da abu dauda sun kawo wannan ruwaya babu wannan ziyada din gaba daya sannan an karbo daga abi huraira yake cewa wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a haƙun nasu bi husul sahabati wane ne mafi cancantuwan mutane da kyakkyawan ainihin kyautatawa na sai annabi ke cewa na'am wa abika la tunabba anna E, na rantse da mahaifinka za a baka labari ummuka ita ce mahaifiyarka alhadis wannan hadisin muslim ya fitar da shi da kuma ibn maja da ahmad to kaga wannan magana kenan to yanzu gashi can manzo Allah ya riga ya hana kuma sahabbai sun san annabi ya hana cewa mutum ya rantse da wani Allah to yanzu wannan hadisin wani irin amsa za a bayar game da shi imamu na malik da imamu shafi'i wato sun kafa hujja da wannan ziyada din aflaha wa abihi in sadaka da sauran ruwaya din akan cewa rantsuwa da wani Allah wato makaruhi ne kawai kace makaruhi ne ba wai haramun bane ba wai shirkun asgar bane an gane dalilin su suka ce can wajen annabi ya hana nan kuma sai ya yi to wannan aikata wanda annabi ya yi ya rage ma wancan hanin ƙarfi wannan hanin ya tashi daga tahrim ya koma karaha an gane wannan shine fahimtar imamu malik da imamu shafi'i allah ya musu rahama amma manyan malamai suka ce a'a wannan fassara fa ba ta yi ba akwai kuskure a cikin wannan al'amari sun ba da amsoshi da yawa kan wannan matsala na farko kama akwai ibn abdulbar almaliki shi ma ba maliki ne shi ma bai goyi bayan fassarar da malamin shi ya yi ba don kusan cewa addinin musulunci ba na wani mutum ba ne idan mutumin ya yi kuskure duk darajar shi za ka nuna wane malami na ne amma ya yi kuskure a nan ba na tare da shi an gane ibn abdulbar babban malamin malikiya ne duniya ta san da shi amma da malik ya bada fatawa cewa makaruhi ne ce kai abin ya fi ƙarfin makaruhi shirka ne karama an gane ko to kuma malamin hadisi ne sosai sai ya bada amsa game da wannan ziyada na musulun aflaha wa abihi in sadaka ce wannan ziyada din bai tabbata ba iyakacin wannan ziyada din akwai matsala a gare shi amma ruwayan ta inganta amma wannan ziyada din ba daidai ba ne. an gane ko ya ce wannan ziyada din shaza ɗaliban hadisi sun sa abin da kira shaza shine amintaccen mutum ya ruwaito hadisi wanda ya saba ma wanda ya fi shi aminci ko kuma amintaccen mutum ya ruwaito hadisin da ya saba ma amintattu nawa za a karba an gane idan wato jiya mun yi karatu sai muna so mu tashi mu ci gaba da karatun sai malam ya ce a ina ka tsaya sai malam isa ya ce an tsaya shafi na arba'in sai dukkan majalisun suka ce akan maka lawo shafi na ɗari da arba'in ne shi kuma ya ce lallai shafi na arba'in ne aka yi ta bugawa malam isa sikat su ma sauran fa sikat to yanzu da amintacce guda ɗaya da amintattu wa ya fi kusa da kuskure guda ɗaya a cikin su biyu wa ya fi kusa da dacewa masu yawa to saboda haka shine ibnu abdul bari ce wannan ziyada din muslim ne ya kade ta da ita sauran malaman hadisi sun ruwaito aflaha in sadaka ba wa abihi an gane wannan ko to saboda haka wannan ziyada din shaza wato amintacce ne ya ruwaito ruwaya ya saba mu amintattu ba za a karɓi wannan ruwaya ba da idi ya ce iyakacin wannan wannan magana an gane wannan shine abinda ibn abdulbar al-maliki da shi da wasu daga cikin malamai suka ba da amsa akan shi kuma wannan magana magana ne daidai hadisin shaz ne kamar yadda malamai suka faɗa a wasu malamai su ma sun yi magana akan hadisin nan da muka karanta ɗazun wa abika latunabba anna wannan hadisin na can baya cewa na rantse da mahaifinka da sannu za a baka labari an gane za a baka labarin tambayan da kai din nan kace shi ma wannan hadisin muslim ne ya kadaita da shi an gane ko kace ce a cikin wato hadisin bai inganta ba wannan ziyada din ba kadai hadisin sahi amma wannan ziyada din kadaituwa ne wato muslim ne ya ruwaito shi amma bukhari bai ruwaito ba idan an yi karo da ruwayan bukhari da na muslim wanda ke gabatarwa an ce tanaza a qaumun fil bukhari wa Musulmin ladaiki wa ƙalu ayyu zaka taqaddamu qala laqad buhari al bukhari hatan kama faƙa fi usul musulmi Ya ce wasu mutane sun yi jayayya game da bukhari da Musulmin ladayya a gaba gare ni in ji shi malamin wa ka ce ayyu zaka taqaddamu a cikin guda biyun wanne ne yake gaba ke sai na ba su amsa na raba gadama faƙultu na ce laƙar faƙal bukari yau sai hatan haƙiƙa bukari ya yi fintinka wajen inganci kama faƙa muslim fi usulun sina'a kama yadda muslim shi kuma ya fintinka wajen kyakkyawan tsari wajen tsara babubuka wajen tsara babi babi muslim ya fi ban sha'awa amma wajen inganci babu wani littafi a duniya da zai ja da bukari sai ƙur'ani babu littafi ingantacce bayan littafin Allah a wajen ahlus jama'a kamar bukari an gane wannan ko shine maganar imamu suyudi a cikin alfiyan shi wa laysa fil kutubi asahu ba da alqur'ani wa li ma. Ya ce babu a cikin littafai wanda ya fi su inganci bukhari da musulun bayan ƙur'ani. shi ya sanya aka gabatar da su to to haka shi ma wasu malamai sun ce shi ma shaz ne to a ƙaddara wa'annan ziyada ɗin a ce sun tabbata ma a ƙaddara sun tabbata to malamai ma'abota ilimi sun ba da amsoshi da yawa a kansu wanda ya kamata mu kawo wasu abubuwa daga cikin bayanan da malamai suka yi kansu na ɗaya suka ce wannan lafazi aflaha wa abihi in sadaka yana gudana akan harsunan su su larabawa ba tare da sun yi nufi ba wato sun yi nufin hakikanin rantsuwa ba wato larabawa sukan faɗe shi aflaha wa abihi sukan faɗi wa abihi wato ba wai suna nufin rantsuwa ba ne kawai sun saba faɗin shi ne kamar yadda na ji wani malami malami ne ba ya yi wani irin magana yana magana sai ce kutume akar maka ka san ma'anar kutume to ko malami ne a gaban ɗalibai yana ya ce kutume kaga wannan kalma malamin ba wai yana nufin wancan abun bane yayi ya saba da wannan lafazin har ma yana faɗa bai san ma yana faɗa ba an fahimci wannan ko to irin wayannan suna faruwa da kuma wata kalma za ka ɗaliban ilimi sai ce kam ka sa abin da ke nufi da kam an taƙaita ne ba ko wannan kalma ne na batsa amma za ka ɗaliban ilimi zai ga kam shi ya ɗauka ba matsala kuma shi har tunanin shi hankalin shi bai kai can ba to su ma larabawa wani lokaci akwai man kalmomin da suke faɗa wato su sun faɗe shi amma ba hankalin zikaccen asalin wancan magana ba misali an gane imamul bai haƙi shi haka ya ce yana ganin manzo Allah ya yi amfani da irin tsarin larabawa ne da suke faɗin kalman ba da nufin rantsuwa ba shi ma ya faɗi kalman ne ba da nufin rantsuwa ba ne an gane wannan ko tunda ya za a yi mutumin da ya hana rantsuwa da wani Allah shi kuma ya rantse da shi ya ce rantsuwa da wani Allah shirka ne ya za a yi shi kuma ya rantse da wani Allah sannan imam nawawi ya ce innahu aljawabul marzi ya ce wannan shi ne jawabi yardajje shi ma ya gamsu da wannan jawabi sannan akwai fahimta na biyu na malamai kan wannan magana wato abin da sa malamai ke kawo wannan fahimtar wancan magana din ba za a taba shi ba lalle rantsuwa da wani Allah shirkun afgar yana nan yanda yake to wannan magana suke neman ma uzuri wannan magana ake neman dan an san bi halatta a rantse da wani Allah to cewa yana aukuwa a cikin maganganunsu ta fuskoki guda biyu larabawa suna amfani da irin wannan kalma wa abika ko wa abihi akan fuskoki guda biyu ɗaya daga cikinsu litta'azim suna faɗin shi don girmamawa ɗayan kuma litta'aki suna faɗin shi don ƙarfafa magana shi kuma dama hanin ya zo ne dangane da na farko shi ne litta'azim dama mutum yakan yi rantsuwa da abu ne in yana ganin mutuncin shi to so haka shi wannan wa abihi annabi ya faɗa ne litta'akid la litta'azim sannan kuma larabawa suna amfani da irin wannan lafazin litta'ajjub idan suna mamakin wata magana sai su yi amfani da wannan kaga maganar da wannan ba kauye ya faɗa ya ba annabi sha'awa ya ba annabi mamaki sai annabi ya ce ablaha wa abihi in sadaqa wannan litta'ajjub ne sannan na hudu wasu ka ce kawai wato annabi ya hana mu amma wannan hususiya ne na manzan Allah kawai annabi ne kadai zai iya rantsuwa da wani Allah amma mu ba mu da ikon rantsuwa da wani Allah yaya wannan a'a wannan kuskure ne an gani? asali duk maganar da manzan Allah ya faɗa ya faɗa ne don mu yi koyi da shi wa ma arsalna min rasulin illa li bi iznillah la darkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir malamai suka ce al-khususiyya ko al-khasa'is la tazbutu bil itimal khususiyya baya tabbata da itimali. in an ce wai khusus in an ce wannan khususiyya ne to sai mu ce wane ne ya faɗa da wani hujja ya zama khususiyya in babu hujja asali duk abin da manzo Allah ya aikata ya aikata ne dan ai koyi da shi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a asali da wannan irin wannan rantsuwa din ya halatta farko ya halatta daga baya sai aka shafe shi farkon musulunci ana yi amma daga baya an yi mai an shafa hukuncin to sai aka ce to wannan magana na da daɗi kwarai da gaske farkon musulunci ana yi amma daga baya an shafe amma idan mutum ya ce an shafa nasi haka nan kawai za a kyale shi sai ya yi mai sai ya kawo wane ne ya shafe shi shin manzan Allah ne ya gaya mana an shafe a ba manzan Allah ba ne to kawo tarihi tsakanin lokacin da annabi ya rantsi da kuma lokacin da annabi ya hana rantsuwan wanda ya riga wani ya ce wallahi shi bai sani ba to in ka ce baka sani ba to me zai hana ni kuma in ce to hadisan da annabi ya hana rantsuwa su ma farkon musulunci ne daga baya ne annabi ya zo daga baya sai annabi ba da izini a rantsi sai ni in juya abin kai ka ce farkon musulunci an hana rantsuwa da wani Allah amma daga baya a farkon musulunci ana rantsuwa da wani Allah amma daga baya ba an zo an hana ko to sai mu ce to sai mu ce to ila kuma farkon musulunci ne wato ake wato aka hana rantsuwa da wani Allah amma daga baya an ba da izini in babu tarihi sai mu ta jayayya da kai saka da babu tarihi wannan maganan shafewa bai tabbata ba an gane wasu kuma suka ce a'a wannan wa abihi din nan ai amana wa rabbi abihi an hazafa mudafun wannan mudafun ilayhi ne wanda aka hazafa aka hazafa mudafun din wa abihi wa rabbi abihi kamar yadda wasu malamai suka yi uzuri ga mai alburda da yake cewa aqsamtu bi rabbil aqsamtu bil qamaril mushaqqi inna lahu nisbatun inna lahu nisbatan min qalbihi mabruratul qasam ko aka samtu bil qamaril munshak yace na rantse da wata abin tsagawa shi mai alburda sai ya rantse da wata cewa inna lahu nisbatan cewa annabi yana da wani irin dangane yana da wani irin daraja daga cikin zuciyarsa mabaruran ta kasari wanda yake abin gaskata rantsuwa akan shi in ka rantse ya gare shi ba za ka yi kafara ba to sai mun suka ce ga mai alburda ya rantse da wani Allah kuma annabi ya hana saka ce a'a ba wai ya rantsa da wani Allah bane abin da yake nufi a kasamtu bil qamar ai a kasamtu bi rabbil qamar in ji wasu malamai to kaga a nan wajen dai almuhim dai annabi ya hana rantsuwa da wani Allah kuma shi kuma sai gashi an ga wani hadisi kaman yayi shi na ce da ka duba ruwayar? sai aka cewa abin da ya farin jaye wayannan ruwaya din gaba daya shaza ruwayoyin ba su tabbata ba wannan ziyada din ba su inganta ba ina ba san gani wannan shine abinda malamai suka rinjayar cewa ne ba a rantsuwa da wani Allah saboda hadisan da suka zo kan haka suna da yawa kuma yin ai to amma shin yana shi Allah amma Allah ya rantsa da wani Allah kuma ai Allah ya rantsa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha Allah ya rantsa kuma da me wal fajr wal layalin ashr Allah ya rantsa wa duhaha wallaili idza saja wa tur wa kitabin mastur gashi Allah na ta da wasu abubuwa gashi anan kuma Allah ya rantsa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to mu ma kenan yana halatta mu rantsa da shi a'a wato Allah yana da iko ya rantsa da abin da ya so amma mu halitta baya halatta mu rantsa da kowa sai me sai Allah ba dukkan abin da ya halatta ga Allah bane ya halatta gare mu ko shi Allah ta'ala bacci ya haramta gare shi amma mu ba mu bacci wajibi ne ma wani yake ko amma bacci ya halatta bacci wajibi ne Allah ta'ala mantuwa bai yiwuwa ga Allah amma mu ba muna mantuwa ko sannan haihuwa ya kori ga Allah amma mu ba idan dan adam bai samun haihuwa sai a ce ya nakasa amma Allah kuma an jingina mai haihuwa na kasu ne shi gare shi kun fahimci wannan ko ka ba dukkan abin da ake jingina shi zuwa ga Allah yake zama ya halatta ga gabawa ba Allah zai iya rantsuwa da abin da ya so amma mu ba mu da iko mu rantse da kowa sai da Allah haka annabi ya ce kada mu rantse da kowa sai da Allah subhanahu wataala idan mutum ya rantse da wani Allah to yayi shirka na'am fa akhadathumu as-sayhatu mushriqin to mutanen annabi Lut bayan annabi lut ya musu nasiha sun ji annabi lut hankalin shi ya tashi ya ga cewa wa'annan samari gashi nan bakinsa ne kuma ya kamata ya ba su kariya amma ba zai iya ba to ga wa'annan mutane sun zo za su yi luwadi da su sai suka ce masa ya lut inna rusula rabbika lan yasilu ilayk sai ya kai lut kaka tada hankalin kanka mu ɗan saƙon ubangijinka mu manzanni ne daga Allah mala'iku ne mu ba za su taɓa iya saduwa zuwa gare ka ba mutanenka ba za su iya zuwa nan su kama mu har su yi fasadi da mu ba dama shi tashin hankali shi kenan an gano wannan ko sai Allah ya ce ya kwashi iyalansa su bar garin Allah zai kifar da garin gaba daya a nan wajen fa aka zarhu musayhatu mushrikin sai tsawa ta kama su an gane lokacin bullowar rana lokacin bullowar rana sai Allah ya ya jarabe su da tsawa na faja Allah me فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها sai muka sanya ƙasan wannan gari ya koma sama muka sanya samanta ya koma kasanta an gane ku Allah ta'ala ya daga ya daga ainihin saman ta sai koma kasa sai kasa ya koma sama kenan Allah ya kifar da wannan kasar wa amdarna alaihim hijaratan min sijil sai muka yi musu ruwan sama ruwan ainihin duwatsu na wutan na ainihin duwatsun wuta duwatsun jahannama an gane Allah ya musu ruwan duwatsu